الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد za mu tashi darasi na tamanin da biyu ko a cikin karatunmu na sahih al'imam muslim yau 21 ga watan ga watan da al'akhir hijira ta 441 kuma wannan ya yi daidai da shida ko ga watan biyu shekara ta 2020 za mu tashi babu istibabi ta'awudi min azabi al-qabri wa azabi jahannam na'am bismillah alhamdulillah wahda wa والسلام ala man la nabiyya ba'da وبعد فيقول المسلف رحمه الله باب ما يسعاد منه في الصلاة to shi haka ya ce maka bari mu ga abin da to shi littafin ya ce talawa yake zuwa kasuwa wajen yan littattafai hmm? ma da Allah to kaje wajen dan Nijar da Allah an kaje da Allah ya nemo min sharhin ubbi ala sahih ko da ke a ah, ina da shi ina da shi a gida ina da shi ina da shi na san ina da shi sharhin al'ubbi ya yi ba kuma za a ɗauko shi eh bari mu ga abin da qadi iya zai ce babi biyu ne babin farko babu istihbabu ta'awudi min azabil qabr sai kuma babu ma yusta'adu minhu fi sala shi qadi iya dura biyu yasa babu kan shi muka karatun karshe فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر صحيح تو نعم تو باب ما يستعاذ منه في الصلاة باب باب abin da ake neman tsari da shi a cikin sallah قال حدثني عمرو بن الناقد نعم وزهير بن حرب نعم قال suka ce yaqub ibn ibrahim ibn sa'ad na'am ya ce haddathana abi shine ibrahim ibn sa'ad daga salih shine ibn kaisan daga ibn shihab zuhri yace akhbarani urwa ibn yace mun karanta hadisi a gaban urwa ibn na karanta hadisi a gaban urwa ibn zubair cewa aisha ta ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari a cikin sallarsa daga fitinar addajjal na na ya ce nasar ibn ali al-jahabami wabin numayar shine muhammad da abu kurai bin muhammad ibn al'ala da zuhair ibn harb dukkaninsu daga wakil أبو كريب يتي حدثنا وكيع حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي حدثنا الأوزاعي الإمام عن حسان بن عطية دقى حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة دقى محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة دقى أبو هريرة وعن يحيى بن أبي كثير كما دقى يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة دقى أبي سلمة عن أبي هريرة تو wannan shi al-auza'i yana da yana da isnad guda biyu an hassan ibn atiya an muhammad ibn abi aisha an abi huraira ɗaya isnadin kuma an yahya ibn abi kafir an abi salama an abi huraira na'am قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزان الله wato imam muslim ya yi wannan ya yi ya yi kirani tsakanin waɗannan asani guda biyu saboda halin shi muhammad ibn abi aisha saboda muhammad ibn abi aisha ana ce masa laisa bil mashhur mm, laisa bil mashhur mm, qalilul hadith amma kuma wasaqahu yahya al-qattan na'am eh, ya yi masa ya zama to kage yayi mutaba'a ga abu salama ya masa ba na'am ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ya kasance manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce idan ta shahada ahadukum idan ɗayan ku ya shahudi to ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu ya ce Allah na neman tsarinka daga azabar jahannam da kuma azabar kabari da kuma daga fitinar rayuwa da mutuwa da kuma sharrin fitinar al dajjal shine dujal wanda yake mai shafaffen ido daya ala kuma Abu Bakar ibn ishaq na'am ala kuma na abu yaman na'am ala kuma abu yaman al-hakam ibn nafi' Na'am. ala kuma na shu'aib shu'aib ibn abi hamza daga az-zuhri yace akhbarani urwa ibn az-zubayr wa ibn az-zubayr ya bani labari mun karanta na karanta hadisi a wajensa cewa aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ba shi labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a a cikin sallah Allah ya Allah ina neman tsarinka daga azabar kabari kuma ina neman tsarinka daga fitinar dujal mai shafaffen ido kuma ina neman tsarinka daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa

idan mutum idan ya ci bashi sai ya yi zance ya yi karya ya yi alkawari ya saba saboda jin nauyin bashin ba ko saboda ya kubuta ko kuma saboda ya guji ya guji tozarta ko kuma eh, ko yana neman a kara masa ba mm-hmm. adilla dai da dama wato abin a nemi tsari ne daga gare shi sama wannan ba yana nufin cewa cin bashi a abin nan haramu bane ko ko kuma za a ce cin kafi sai dai kuma sai dai ana neman eh, sai dai ana neman tsari da gare shi shine ai wannan ai a wata riwaya ce min ghalabati daini wa qahrir rijal wannan riwaya kuma dala'i dain hmm. wannan a wata riwayar faƙala lahu ƙa'il ɗinnan ai ta aisha ce shi ta aisha ce ta ta yi tambayar na'am domin har yana hana zuwa masallaci ai ko a yanzu ma ga aron mai na cacin za hanya da ba shi ba an kan za ka da mai binka ba shi a ta ba shi ai jahilci ne ai jahilci ne kwata-kwata jahilci ne inkarin eh, eh, eh, yoko ko wanda ma aka binne shi ne idan ya zamanto za ka je ka binne za ka je ka duba shi bayan shekaru ya zamanto babu wani alamar kamar kasa ce gaba ki da da ka sai ka ce shi ma an daina masa azabu ai azabu kamar yadda suke cewa ne azaba kabari alal ruhi wal badan akan ran da jikin hmm? Hmm? kuma abinda a a shi abubuwa na ban mamakin halittar Allah da yake nunawa irin wannan a ya kamata ya sanya mutum ya gane kan cewar abinda Allah ya ce zai yi zai abinda Allah ya ce zai yi zai yanda yanda yanda Allah yake nuna abubuwan ban mamaki a cikin halittarsa da nuna ikonsa musamman mu yanzu a wannan zamanin muke ganin aya iri iri za ka san ba abin da zai gagare Allah ah. kuma yanzu mutum ne zaka ga mutum ne za ka ga yana kwance yana bacci kamar kisar da wannan alhaji bashir tofa ya taɓa bamu labari wani abokinsu ya taɓa gaya muku ko ne eh, wani abokinsu ɗin nan wanda yake duk fajirci a shararanci duk yana yi wata ran da a zahar ya kwanta bacci minti goma sha biyar ya bacci amma ya farki an yi tashin alkiyama an yi hisabi an zartar masa cewar hukuncinsa shine za a yi masa azaba ta shekara ɗari kuma aka sashi a cikin wutar jahannama kuma a cikin mafarkin ya ga cewa shekara ɗarin ya yi a minti goma sha biyar amma a mafarkin tsawon ya yi shekara ɗari ɗin ya tashi hankalinsa ya gushe sai bayan wata shida sannan hankalinsa ya dawo jikinsa sai bayan wata shida sannan hankalinsa ya dawo jikinsa wannan kuma shine dalilin tubansa wannan shine dalilin tubansa ka gashi kana yana zaune tare da mutane yana zaune tare da mutane yana bacci ba abin da ya sani minti sha biyar ah, ba kwa gani a cikin science fiction hmm? a cikin science fiction yadda za a ce idan ka samu kai tafiya a cikin space za ka je ke tafiya kai shekaru masu yawa sannan ka dawo duniya bai fa awa saboda distance din saboda speed din da ka yi eh time din ma yana canzawa irin wayannan abubuwan da Allah yake budewa da ilimi to idan mutum yana karanta nusus na wahayi sai su da ƙara masa imani daga sai bayan wata shida tukun da ya farko da hankalin ya warke sai ne ba da ya farfado sai da ya farfado fa <laughs> don wannan wata shidan da ya yi duk a cikin duk a cikin azabar yake Allah ya so shi da rahama ne eh. Allah ya so shi da rahama wato shi sa wato kowa baka san abin da ke cikin zuciyarsa ba walau alim Allahu fihim khairan la asma'ahu Allah ne kaɗai ya san abin da ke cikin zukata wanda zuciyar da ta dace da Allah ya ruske shi da rahama Allah ne ya sani dan ba wanda ya san zahirin mutum ba zai nuna abin da ke cikin zuciyarsa ba kenan na'am قال وحدثني زهير بن حرب نعم قال حدثنا الوليد بن مسلم القرشي مولاه قال حدثني شيني شيني صاحب التدليس التسوية نعم الوليد بن مسلم با شيما يدلس ويسوي أما كما ثقة أما كما ثقة نعم ايه اما جاتنا من اول الاسناد الى اخره نعم mm, قال حدثني الأوزاعي نعم قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي نعم Abu cewa ya ji Abu Hurairah ta yana cewa Maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗayan ku ya gama tashahudi tashahudi na ƙarshe to ya nemi tsarin Allah daga abu guda hudu daga azabar jahannam daga azabar kabari da kuma fitinar rayuwa da mutuwa da kuma sharrin masihu na'am alhakam ibn musa wane ne alhakam ibn musa dinnan abu salih abu salih wanne kenan al-shirazi أبو صالح القنطري النسائي الأصل البزاز السمسار الزاهد يحيى بن معين ليس به بأس ابن شيخ الصالح نعم دلالي دلالin kaya بزاز أنكري هكني صدوق نعم نعم <coughs> قال حدثنا هقل هقل ابن زياد نعم نعم ها نعم ها قال وحدثنا علي بن خشرم isa ibn yunus yana nufin ibn yunus ibn abi ishaq dukkaninsu daga إسحاق جميعا da wannan isnadin ya ce idan ɗayanku ya gama tashahud amma bai faɗi al'akhir ba saboda haka amma kaga ta ɗauke kaga ishara ne ta muslim da cewa wannan ziyadar ita ta nuna mahallin wannan addu'ar a cikin tashahud al'akhir ɗin ko ba dukkan ruwa ne suka faɗe ta ba amma wanda suka kawo ta da wanda wanda ya kawo ta da wannan ƙarin eh, alwalid ibn muslim to kuma alwalid ibn muslim sahibul auza'i ne dan dimashqi ne amma kaga isa ibn yunus kufi ne eh? hiql ibn ziyad dan ina ne hiql ibn ziyad hiql ibn ziyad to shami din ne dai shi ma أبو عبد الله الدمشقي كاتب الأوزاعي كاتب الأوزاعي سكن بيروت وهقل لقب عليه قال الغ... ابن معين يتي ما كان بشام أوثق من هقل وقال ابن جنيد سمعت يا ابن معين يقول قلت لأبي مسهر <clears throat> إن سماءه عرض على الأوزاعي قال أحسن حاله إن كان أحسن حاله عليه إن كان إن كان عرضا ثم قال قال لي أبو موسى لم يكن ها هنا بدمشق أثبت في الأوزاء من هقل to amma da aka duba in aka hada wannan kamar yadda za bar mu ga sauran hadisan dan saboda wannan ziyadar daga muslim haka yake sai ya sai ya jeho maka mahallin sabani ya ba ka nuna maka nan mahallu bahas ne ziyada ne ai da yake cewa zai tambihi alama wa al ilal wurare da suke akwai illoli na'am kaga wannan ziyadar tashahhud al akhir kaga in babu wannan kaidin ya nuna kan cewa hatta fi tashahhud al awwal zaka yi wannan addu'a na'am to wannan kuma kun ga ya zo da amurko إذا hmm? faraga ahadukum min التشهد الآخر فليتعوذ بالله to wannan kenan wannan dalili ne akan wajab to ya zaka yi da wannan umarnin gashi kayi usul jiya <laughs> kayi al'amru a cikin usul an ji al'amru ya dullu alal wujubi hmm? me sarifin ma huwa sarif daga baya bai bar ko da baya yi a daga farko baya yi amma daga baya bai bar wannan ba ta wannan fi'ili ne abin nan ahsan wannan shine almusi'u salatuhu almusi'u salatihi wanda wanda bai iya sallah ba bai nuna masa ya ce wannan ba dan ya yi takaita akan farillan sallah shi wannan hadisin shi suke amfani da shi wajen shi malamai suke amfani da shi wajen fitar da abubuwa da suke ba farillai ba na sallah a cikin ayyukan da suka zo na sallah na'am نعم محمد بن المثنى حدثنا محمد بن المثنى نعم قال حدثنا ابن ابي عديل نعم عن هشام دغه هشام عن يحيى وان يحيى وان هشام ني وانا الدستوائي ني كو حسان ابن حسان الدستوائي كو نعم عن يحيى دغه يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة دغه ابو سلمة بن عبد الرحمن cewa ya ji abu hurairu yana cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya Allah ina neman tsaronka daga azabar kabari da azabar wuta da fitinar rayuwa da mutuwa da sharrin da almasihu dajjal قال حدثنا محمد بن عباد نعم محمد ابن عباد وانا محمد ابن عباد ابن الزبرقان البغدادي ابو عبد الله المكي المكي تو محمد ابن عباد المكي نعم المكي ايه سكن بغداد امم na'am daga amr wane ne amr din nan eh amr bin dinar na'am saboda ka sufyan wanne ne ibn uyayna tunda ana magana dan makka na'am daga tawus ya ce na ja ba ta yana cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi tsarin Allah daga azabar Allah ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari ku nemi tsarin Allah daga fitinar masihud dajjal ku nemi tsarin Allah daga fitinar rayuwa da abbas na'am na'am na'am daga babansa daga abu huraira daga annab sallallahu alaihi wasallam mitlahu kun gani maimakon wannan mutaba a ce gawa ga amur bin dinar mm, na'am alaikum salam uzu billahi ai umar ni ne uzu na'am na'am saboda me yanzu mutumin da ya ce a billah da Allahumma inni a bika duk ba ya yi yayi isti'aza ba to amma wanda yake lafazin da ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine aula amma bi na'am amma ban gane tambayar taka ba ma'ana ba eh kaga abin nan a a eh, riwayar abu salama ita ce take cewa ta zo da sigar fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam amma sauran riwayoyin na abu huraira da umarni ne yanzu udu ya zo da lafazin udu ya zo da lafazin ista'izu hmm. kuma dukansu ma'anarsu ɗaya. al istiadha istif'al ne na ta'awud wanda yake shine udu din na a'adha saboda haka siga ce ta mubalagha sai zaman to tunda ziyadatul mabna yadullu ala ziyadatul ma'na amma a hadisin abi hurairah da yazo zo da sigar na fi'ilinsa shine riwayar yahya ibn abi kasir ita ce ta zo kaga da waccan riwayar ta farko wanda ya kawo shi makarun da auza'i eh, ya ce falyasta'iz billahi min arba ya ƙul allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam kaga wannan ziyada ce ta ga yadda zai yi isti'aza din da haka wannan riwaya da ta zo ya ce uzu billahi min kaza shi wannan laisa illa a ah, al'amur ba tare da bayanin a ah, sigar ba amma menene iskalin a watakila wani abu ya bayyana gare ka wanda bai bayyana ba a kyare zai bayyana mana na bashir ya faɗi lafazin da mutum zai wannan kuma sai umarni kawai mutum zai iya da wannan ya kawo wani lafazin ba lafazin kamar wani lafazi zai kawo a to amma ya zai kirkira da larabcinsa an ce nemi tsaron Allah daga azabar wuta sai dai kawai ce asta'izu billah in ka ce wala a isti'aza kenan to mu ci gaba na'am na'am mhm. قال وحدثنا محمد بن عباس نعم وابو بكر بن ابي شيبه نعم وزهير بن حرب نعم قالوا نعم حدثنا سفيان نعم عن ابي الزناد نعم عن الاعرج نعم عن ابي هريره دقى ابو هريره عن النبي صلى الله عليه أبو دقى النبي صلى الله عليه وسلم kwatankwacinsa mun gani duk wanda suke roya daga abu huraira ga muhammad ibn abi aisha ga abu salama ga abin nan al'a'araj yanzu na'am قال قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر نعم قال حدثنا نعم عن بديل بديل بديل ابن كده نعم نعم عن عبد الله بن شقيق عبد الله بن شقيق daga abi huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kasance yana neman tsarin Allah daga azabar kabari da azabar jahannam da kuma fitinar dajjal na'am daga malik ibn anas a cikin abin da aka karanta a gabansa yana ji daga abin zubair daga tawus daga abdullahi ibn abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koya musu wannan addu'ar kamar yadda yake koya musu sura ta alkur'ani yana cewa ƙulu ya Allah mu muna neman tsarinka daga azabar jahannam kuma ina neman tsarinka daga azabar kabari kuma ina neman tsarinka daga fitinar masihid dajjal kuma na neman tsarinka daga fitinar rayuwa da ta mutuwa oh, wai saboda an je kulu sai ya zamanto wanda ya ce ta'awwazu billahi min azabil qabr sai ya zamanto ya ruwaito ne bil ma'ana hmm. Hmm. Hmm. na'am ana muslim ibn al-hajjaj balagani anna tahusan qala li ibnihi ya wato a riwaya ta riske ni cewa fawuz ya ce maɗansa ka yi addu'a da wannan a cikin sallarka sai ya ce a'a ya ce karama sallarka saboda tsawus ya ruwe shi daga mutum uku ko hudu ko kuma kamar yadda ya ce yana ganin su cewa dole ce tartibi hmm. wannan za a ɗauke shi akan istilafatun ruwa ne wal aksar kaga dai ne wannan abin nan azabi jahannam sannan azabil alkabar sannan fitnatul masihid dajjal sannan fitnatul mahya wal mamat hmm. yanda ya zo a wannan amma ya zo kuma da takdimin fitnatul mahya wal mamat akan fitnatul masihid dajjal kamar yanda ya zo a riwayar Hassan ibn Atiya waccan ta farko haka zalika a hadisin Aisha shi ma fitnatul mahya wal mamat shine na ƙarshe hada huwa al-aksar sai mata babin salati wa sifatihi soyar da yin zikiri bayan sallah da kuma bayanin sifarsa wadai a wannan babin hadisai na wannan addu'ar da ake ta isti'aza din bayan sallah mema menene ma abin nan din menene unwanin babin a wajen ku ma yusta'azu bihi ma yusta'azu bihi ya kawo daga hadisin sahabbai wasa Abu Huraira da Aisha da Ibn Abbas na'am to mhm. umarnin abu guda zai faɗa a ciki a kowane ba babu asirin magani idan mutum zai yi ya kasu zai zai tsaya guda hudu ko zai a ya ƙara a yi ai wannan hadisi ne daban ba za a ɗauke shi a cikin ziyada ziyadatu siqat ba hadisi ne daban hadisin aisha mustaqil saboda haka ya zo da ƙarin abin da baya cikin sauran ta kiyaye abin da sauran ba su kiyaye ba kuma gayansa a ɗauke shi kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba koyaushe yake yin isti'aza min al-ma'sami wal maghram din ba ala hadathana daud ibn rushayd na'am ala hadathana al-walid na'am wani walid ne wannan ibn muslim Ali al awzai to kun gani da an ana na'am daga al awzai an abi ammar daga abu ammar ismuhu shaddad ibn abdullah sunansa shaddad ibn abdullah an abi asma daga abu asma ar-rahbi daga sauban maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya fita daga sallarsa sai ya nemi gafara Allah sau uku kuma ya ce Allahumma anta salam wa minka salam Allah kai ne aminci kuma aminci daga gare ka yake alhairanka sun yawaita ya ma'abucin daukaka da ma'abucin daukaka da daraja wato da yi ma masu cancanta daraja na'am Eh, duk wannan ƙari ne da ba shi da asali eh, duk ƙarƙa ne da ba su da asali ko ta'alaita ba a ƙarawa ba a tabarakta wa ta'alaita ba tabarata ɗin anan haka ya tsaya قال الوليد قال الوليد وليد يج... نعم تبارك ذا الجلال والإكرام وهو ذا الجلال والإكرام إيه نعم قال الوليد الوليد يتي وقلت للأوزاعي سينتي مع الأوزاعي كيف الاستغفار يا يا أكي استغفار قال يتي تقول كان شيوا أستغفر الله أستغفر الله كان شيوا أستغفر الله أستغفر الله هكا استغفار يتي نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم da Muhammad ibn Abdullahi ibn Numair. Na'am suka ce, Abu Mu'awiyya ta Barir. Daga Asim. Daga Abdullahi ibn al-Harith wannan wani Asim ne. Al-Ahwal, Asim al-Ahwal. Na'am. An Abdullahi ibn al-Harith. Daga Abdullahi ibn al-Harith. Daga Aisha. ta ce annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya kasance baya zama illa gwargwadon abin da zai ce Allahumma anta salamu wa minka salam idza sallama kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama in yayi sallama barakta ya dal jalali wal dal jalali wal ikram alhairin kasin yawa zal jalali wal ikram a riwayar ibn numair kunga muslim kenan rahmatullahi alaihi wanda ya zo da yadin nan zai bi ishara gare shi na'am na'am ibn numair ya zanta mana wannan hadisi abu khalid ya zanta mana al suleiman ibn hayyan daga asim al-ahwal da wannan isnadi shi ma ya ce ya zal jalali wal wannan in kula walid ibn ibn muslim ya ruwaito shi da an ana ko babu tasrih bis sama to amma shi al eh, walid ibn muslim eh, yana da muta wanda suka yi masa a abul mughira a wajen muslim a wajen imam ahmad tabahu abul mughira a wajen imam ahmad haka eh, zalika a wajen addarimi mm, da kuma abdulhamid ibn habib a wajen ibn maja da abdullahi ibn mubarak mm, a wajen tirmidhi wadda ka baka da iskar alawar haddana abdullahi ibn abdullahi na'am alhaddana ni abi na'am abdullahi ibn sa'id alhaddana shu'uba شعبة بن الحجاج daga عاصم الأحول عن عبد الله بن daga عبد الله بن الحارث وخالد عن عبد الله بن الحارث da kuma Khalid shine ibn Mahran al-Hazza daga Abdullah ibn al-Harith dukkanin su biyu daga Aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kutankucin wannan hadisin sai dai shi ya kasance yana cewa ya zal jalali wal ikram da tsarin yadin dama dai koma ba a ƙara ta ba aka ce zal jalali wal ikram ana kaddara tana nan tunda zal jalali wal ikram munada ne saboda akwai harfin nida din da aka shafe na'am Na'am. حدثنا اسحاق بن ابراهيم نعم قال اخبرنا جرير جرير ابن عبد الحميد الضبي عن منصور daga warrad maulan al-mughira bin shu'ba yace mughira bin shu'ba ya rubuta ya zuwa ga muawiya cewa zan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya gama sallah yayi sallama sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma la mani'a lima atait ya Allah babu mai hanawa ga abin da ka bayar babu mai bayarwa ga abin da ka hana wala yanfa'u dhal jadd minkal jadd ma abucin rabo rabonsa baya amfaninsa a wajenka kuma abubakar bin abi shaiba ya zanta mana wannan hadisi da abu kuraib da ahmad ibn sinan suka ce na'am abdarir daga al'amash daga al-musayyab ibn rafi' daga maurad maulal mughira ibn shu'ba daga al-mughira daga annabi sallallahu alaihi wasallam kwatankwacin wannan abubakar ya ce da abu kuraibin a tasu riwayar ya ce sai mugira iya mun shiftar wannan addu'a na rubuta wannan ya zuwa ga mu'awiya na'am قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر محمد بن بكر البرساني كو نعم أخبرنا ابن جريج نعم عبد الملك قال أخبرني عبده عبدة بن أبي لبابة نعم أن ورادا مولى المغيرة بن شعبة وراد مولى المغيرة بن شعبة ياتي Mughira ta bin ya rubuta takarda zuwa ga Muawiya. Ya rubuta masa wannan warradu ya rubuta masa wannan takarda wannan wasiƙa. haƙiƙa ni na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa yayin da ya sallama da kutankucin hadisin su su biyu sai kawai faɗinsa ruwa ala kulli kulli shay'in qadir فإنه لم يذكر to shi kan bai faɗi wannan ba wato ya tsaya bai tsaya bai faɗi shi har zuwa ƙarshen sa ba قال حدثنا حميد بن عمر نعم البكراوي نعم قال حدثنا بشر نعم يعني ابن المفضل يعني ابن بشر ابن المفضل يحول سندي قال يتي حدثنا محمد بن المثنى نعم قال حدثني أزهر نعم jami'an an ibn aun dukkaninsu daga ibn aun ibn aun wanne na amur ibn aun ko abdullah abdullah ibn aun na'am daga abu sa'id daga warrad wani abu sa'id ne wannan na'am ashami ya sunansa kamilan اسمه قيل اسمه عبد ربي وقيل عمرو بن سعيد الثقفي كثير نعم كاتب المغيرة شعبة دقا وراد wato a magatakardar mazirata bin shuba ko da yake haiwa wannan sakatare ne ko sakatare shine mai rubutu na'am ya ce mu'awiya ya rubuta wasiƙa zuwa mughira da kwatankwacin hadisin mansur da al'amash na'am muhammad ibn abi umar al-makki al-adani سفيان بن عيينة نعم وعبد الملك بن عمير sun ji warrad sakataren mughira ta bin shuba yana cewa muawiya ya rubuto takarda zuwa ga al-mughira rubuta min wani abu wanda ka ji shi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya rubuta masa na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa yayin da ya gama sallah la ilaha illallah wahdahu la sharika la la ilaha illallah wahdahu lahul mulku wa lahul hamd yabo na mulki da yabo nasa ne kuma shine iko ne bisa komai Hey, eh, Allahumma babu ya Allah babu mai hanawa ga abun da ka bayar. Babu mai bayarwa ga abun da ka hana. Ma'abucin sa'a sa'a sa za ta amfani shi ba da gare ka. Ala hadithuna Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Na'am. Ala hadithuna Abi. Abdullah ibn Numair Alhamdani. قال حدثنا عن هشام نعم هشام الدستوائي عن ابي الزبير daga abu zubair al-makki قال yace kana ibn zubair yaqulu bi dubri kulli salatin abdullahi ibn zubair ya kasance bayan kowace sallah idan ya yi sallama yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la haula wala quwwata illa billah babu wato dabara babu karfi wajen bin Allah sai da Allah la ilaha illallah wala na'budu illa iya kuma ba ma bauta ma kowa sai shi kaɗai ni'ima ni'ima ta sace kuma haka nan ma falala ta sace shi kadai kuma kyakkyawan yabo na sane shi kadai babu abin bauta da gaskiya sai Allah muna masu tsarkake addini gare shi ko da ku kafirai ba sa so ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin hailala da waɗannan kalmomi a ƙarshen kowace sallah قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم ابو بكر بن ابي شيبه يا بنت عمل الشيء نعم عن هشام بن دقى هشام بن wanda yake shi abu zubair maula ne gare su cewa abdullahi ibn zubair ya kasance yana yin hailala bayan kowace sallah da kwatankwacin hadisin ibn numair a ƙarshen sai ya ce sannan ibn zubair sai ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuhallilu bihinna kulli salatin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana hailala da waɗannan kalmomi dubra kulli salatin a ƙarshen kowace sallah na'am yaqub ibn ibrahim ad-dawraqi na'am نعم na'am na ji abdullahi ibn zubair yana huɗu ba a kan wannan mimbari alhali yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya kasance yana cewa idan ya sallama a bayan sallah ko bayan salloli sai ya ambace shi da kwatankwacin hadisin hisham ibn urwa قال حدثني محمد بن سلمة المرادي نعم قال حدثنا عبد الله بن وهب نعم عن يحيى بن عبد الله بن سالم لقى يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة لقى موسى بن عقبة صاحب المغازي المكي يحدثه شوى أبو الزبير المكي يزن تامس حديثي أنه سمع عبد الله بن الزبير وهو يقول شوى ياجي عبد الله بن الزبير ينا شوى أباين سلمة أباين سلمة إذن يسلمة مثل حديثه kwatankwacin hadisan su su biyu ya faɗa a ƙarshen hadisin ya kasance yana ambaton wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am mu'tamir ibn sulaiman na'am ubaidullah wannan wane ne ibn umar ne al-umari na'am ya hawwala sanad قال حدثنا قتيبة بن سعيد نعم قال حدثنا ليث نعم عن ابن عجلان دجا ابن عجلان كلاهما عن سمي دكانوسو دا عبيد الله دا ابن عجلان دجا سمي المدني عن ابي صالح دجا ابو صالح السمان عن ابي هريرة دجا ابو هريرة وهذا حديث قتيبة وانا حديث قتيبة ني فقراء المهاجرين شوا فقيرم فقيري na muhajirina sun zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sai suka ce wato ma'abuta dukiya mai yawa sun tafi da darajoji maɗaukaka mafiya ɗaukaka da kuma ni'ima wadda take wato mai madawwamiya wato tabbatatta sai ya ce to menene wannan sai suka ce suna sallah kamar yadda muke sallah kuma suna suna azumi kamar yadda muke azumi suna kuma suna yin sadaka amma mu ba ma sadaka hmm? wala na tasaddaq na'am me nace wa yutiquna suna yantar da bayi wala nu'tiq mu ka ba mai ba ma yantarwa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba na sanar da ku wani abu ba da za ku riski wanda ya riga ku da shi kuma ku riga wanda ya zo daga bayanku da wannan abun kuma babu wani wanda zai kasance babu wani wanda zai kasance ya fi falala a gare a kanku illa wanda ya aikata irin abin da kuma kuka aikata sai suka ce eh mana gaya mana ya rasulullah a'a gaya mana sai ya ce ku yi tasbihi kuma ku yi kabbara kuma ku yi hamdala ku yi godiya ga Allah a ƙarshen kowace sallah sau wato marra talatin da uku wato shine ku ce subhanallah wallahu akbar walhamdulillah subhanallah wallahu akbar walhamdulillah in aka bi shi a wannan tartibi na'am abu salih ya ce sai fuqara'ul muhajirin suka komo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce sai suka ce To ai ‘yan uwanmu ma'abuta dukiyoyi sun ji abin da muka aikata, sai su ma suka aikata irin namu. Sai maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, To ai wancan waccan ai falalar Allah ce da yake bayar da ita ga wanda ya so. wani kutaiba a wannan hadisin shi ya kara daga allai daga muhammad ibn ajilan sumai ya ce sai na zanta ma sashen mutanen iyalai na da wannan hadisin sai ya ce wahimta kayi wahami abin da ya ce abin da kaɗai ya ce ku yi tasbihi ga Allah salasan wa salafin ku ce ku yi kuma ka gode ma Allah kai alhamdulillahi salasan wa salatin da uku kuma kai kabbara ga Allah salatin da uku sai na koma wajen abi salih sai na gaya masa wannan sai ya kama hannuna ya ce Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah har sai ka kai uku daga dukkanin Ibn Ajlan ya ce raja'a sai na zanta ma raja'a ibn haiwata da wannan hadisi sai zanta min da kwatankwacinsa daga abu salih daga abu huraira daga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am to shi kaga bai faɗi wancan ba abu a halidin ba na'am na'am eh shi ma yana ciki Mm, ibn hajar a sharhin wannan hadisin diya kawo na 25 ma mm. na'am goma goma goma ne goma da 25 da 33 na'am na'am al'aishi na'am na'am روح ابن القاسم عن سهيل دقى سهيل daga babansa abu salih daga abu huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahum qalu cewa sun ce sun ce ya rasulallah ma'abuta dukiyoyi masu yawa sun tafi da darajoji maɗaukaka da kuma ni'ima wadda take wato a tabbatatta da kucin hadisin kutai ba daga allais sai dai shi a cikin yayi idraji ya shigar da a faɗin abu salih a cikin hadisin abu huraira hmm. sannan fuqara'ul muhajirin suka dawo zuwa karshen hadisin ya ƙara a cikin nasa hadisin suhail yana ya ce ihda ashara ihda ashara sha ɗaya sha ɗaya to dukkanin wannan gabaki ɗayansa talatin da uku hmm, hmm. Hmm. goma na'am قالوا حدثنا الحسن بن عيسى نعم قال اخبرنا مالك بن مغول ibn al-mubarak dai ko akwai ibn mubarak qala wa hadathana ibn al-isa na'am qala akhbarana ibn mubarak qala akhbarana malik ibn nizwan na'am qala سمعت الحكم بن عتيبة يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ناجح مالك ابن ناجح الحكم ابن عتيبة ينازنت و ينازنت حديثي عبد الرحمن بن أبي ليلى daga ka'ab ibn ujra daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato masu bin masu wato bibiyan juna ko kuma wato abubuwan da ake yin su a bayan sallah la ya khibu qa'iluhunna mai fadin su ba zai tabe ba ko me aikata su wato a ƙarshen kowace sallah wadda take ta farilla Salatu wa na tasbiha tasbihi guda 33 wa salatu wa na tahmida da yin godiya ga Allah sau 33 wa arba'un wa na takbira da kuma yin yabo wato yin kabbara 34 ala hadathana nasr na ali bin jabami na'am ala hadathana abu ahmad نعم قال حدثنا حمزة الزيات نعم عن الحكم آه، حمزة القاربة دقى الحكم ابن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى دقى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة دقى كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى مزان الله صلى الله عليه وسلم قال يتشي مؤقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن wato masu bibiyan juna wanda ya faɗe su ko wanda ya aikata su baya taɓewa tasbihi guda 33 da wato yabo ga Allah sau 33 da girmama Allah sau 34 a ƙarshen kowace sallah. Alhamdulillah Muhammadu bin نعم قال حدثنا أزباد بن محمد نعم قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن الحكم daga alhakam da wannan isnadin kwatankwacin sa na'am alakhbarna khalid ibn abdullah khalid ibn abdullah at-tahan daga suhail ibn abi salih al-malhiji daga abu ubayd al-madhhiji المذحجي نسبة إلى مذحج قبيلة معروفة نعم يا سننسى عبد الملك وقيل حي وقيل حوي بن أبي أمر حاج بن سليمان بن عبد الملك وقيل مولى سليمان بن عبد الملك طب يا مرة <laughs> هذا هكذا أي زعبان محدثون نعم shine ai wanda ya shahara da alkunyar sa haka yake zama na'am qala muslim abu ubayd maula sulaiman ibn abd al-malik abu ubayd maula sulaiman ibn abd al-malik daga ata ibn wato wannan ta'rifin sa kenan daga ata ibn yazid al-laythi daga abu huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man sabbaha Allah fi dubur kulli salatin salatan wa salatin wanda ya yi tasbihi ga Allah bayan kowace sallah sau talatin da uku kuma ya yabi Allah sau talatin da uku kuma ya yi kabbara ga Allah sau talatin da uku to wannan shine waccan shine tasa'in da tara kuma ya faɗi cikon ɗari ɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir za a yafe masa kurakuransa ko da ta kai wato kun fatte ku قال حدثنا محمد بن الصباح نعم قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن سهيل دقى ابو سهيل daga abu ubaid daga ata daga abu huraira ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi tamkarsa amin alaikum salam gaba ɗayan su zai ba zaɓa ba ne kowa ya faɗa abin da wani zai kawo ba kuma kowanne da falalarsa in ka ce kawai za ka ɗauki allahumma ta salamu minka salam tabaraka ta yadda jalali wal ikram bayan istighfari ɗin. ka ce waɗannan hailalar sauran duk ba za ka yi ba da mu'aqibat din ka yi ta waya majmu'ul mutum zai yi ai akwai wanda yake na tanawu'i akwai na tanawu'i kamar tashahhud eh akwai wanda ma ba zo da shi ba gaskiya ne alaikum salam na'am eh yanayin hailala yanayin wato yin la ilaha illallah kenan eh da su ra'a da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ba hadisin ibnu zubair bane eh a bari mu gama da tambayar sa tukuna a wani hadisi wanda yace yuhallilu bihinna ko hadisin ibnu zubair ne kana eh hadisin ibnu zubair kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna duk ai kaga hailala ne لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أي هاي illallah ne kaga duk la ilaha illallah ne a ciki la ilaha illallah no zaka kirga a لا إله إلا la لا illallah wa له la sharika la la ilaha illallah ولا نعبد illa iya la ilaha illallah الله مخلصين له guda uku dai ku mhm. na'am na'am wanda ake da ake yi ta hmm. aishe saɗin nake so aiko so kuma ku saba shi za nake so kuma ku saba ne za nake faɗa ɗin kenan don kuma ku saba ka san yawanci wanda bai damu da da ilimin da ulumul hadis ba in yana karatun hadisi in ana karatun isnadi kawai so yake a gama sai ya faɗa bai damu da mutanen ba hmm. <laughs> Hmm. kamata ya saba da su a saba da wa'annan rijalus sanad a'a ba zai ba akwai tabaka ba muna faɗa ba yanzu kamar yahya ibn sa'id al-ansari in yace in muslim yace yahya ibn sa'id in a tabaka ta biyu ne kaga an san al-qattan ne in ya kai ta uku ko ta hudu an san al'ansari ne to akwai irin wannan a tabinul muhimmal ɗaya daga cikin fa'idan sanin rijal ɗin kenan a tabinul muhimmal kuma inda inda tabaka ɗin yake amfani kenan sanin tabakar kowa ikomul tafiya na'am <laughs> akan abraman ai ai eh, kawo min jakar ai sabawa ne da su kawai karkarin a gani kana wuce su in ka gani wanda baka sani baka yi kokari ka ga wani ne da kuma yawan karantawa <laughs> sai shi ne dan ai sabo da su din dole mutum ya saba da su yanzu ka gan zaka karatun in zaka karanta isnadi in za ka karanta isnadi kai baka damu da rijal din ba kawai so kake dai kawai ka je ka ga matan din to ba za ka saba da su ba amma yadda za ka mayar da hankalinka ga matan in ka za ka mayar ga isnad daga farko da wahala zama da duk sunayen baka san su ba hmm. to kuma ɗaya daga cikin abin da zai taimaka akwai wannan a madarisul hadith madarisul ruwa madarisul ruwa cewa saninsu yana da muhimmanci akwai al'ilal na ibn al-madini ya kamata ku karanta shi dan kankanin littafi ne ya cewa isnadi ya duru ala a kowane gari akan wanda isnadi yake kewayowa a kansu sanin suna da muhimmanci so da ka san waɗanda suke a safinun riwaya a madina da makka da kufa da misra da Dimash da basra har da khurasan ma to sanin waɗannan madarisun ruwa ɗin ya daga cikin abin da zai taimaka akwai wannan malaminmu ya yi ilmin rijal sheikh muhammad matsar zahrani daga baya kuma ɗaya daga cikin yan uwanmu da muka karatu tare zuwa yana gabanmu da shekara ɗaya badarul ammash ya yi ruwatul hadith ya rubuta littafi ruwatul hadith da shi ma cikin project ɗin da nake ta mafarkin yi rubuta shi da turanci rubuta ruwatul hadith da turanci littafai guda biyu tarikh tadwin tarikh sunna wato abin nan the compilation of hadith da kuma the narrators of hadith da zai sa mutane su fahimci abinda da yawa mutane ba su fahimta mana ilimin hadisi in suka yi wannan za su fahimce shi hmm. amin ana kurin kaimun addu'a abubuwa ne wanda suke ana bukatar su a cikin al'umma ma babu su kuma babu su ana bukatar sanin wannan dan zai maganin da yawa daga cikin shi buhat din da ake ta kawo waya to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu